to barin baka dama ka gabatar da kanka distinguished to sunana senator muhammad ali ndume tsohon shugaban masu rinjaya majalisar dattawa kuma ina wakiltan borno ta kudu a jihar borno na nigeria jam'iyyar apc to distinguished wasu 'yan matakai da kuka ɗauka cikin makonnin da ya gabata ne ya sa muka nemi wannan hira da kai mm. ah, bari mu ɗauko shi daga batun magu hmm. <laughs> sannan mu kai ga hamid ali da sauransu yaya kake kallon wannan mataki da majalisa ta ɗauka na ƙin tantance magunan gaskiya abun abun ya zama mun ne dai abun takaici don mu majalisa wakilai ne na jama'a na farko kenan saboda haka abun da duk zamu yi ya kamata ya zamanto daidai ne ko kusa da abun da jama'a da suka zaɓe mu suke so amma a wannan lokacin majalisar dattawa zan ce ba su yi dattako ba tun da abin da suka yi ba shine abin da jama'an da suka zaɓe mu suke so amma haka demokradiyya ta gada masu rinjaye za su samu nasara iran mu kuma wanda muke da marasa rinjaye za mu faɗi ya illa ya baki muku shi magu tantance shi da aka ce za a yi dama kamar procedure ne bai kamata a kai ga haka ba musamman ma a majalisar da mu na apc muna da rinjaye muna da sanatoci 65 banda haka shi zargin da aka yi magana din ai na farko shi ya sa aka cire ni a shugaba da aka zo aka duba aka samu wannan wasika ko kuma aka buƙaci wannan wasika daga dss sai kuma wasikan ya kashe ya zama kashe biyu ɗaya na cewa a tantance shi ɗayan yana cewa a akar a tantance shi kuma kowa ya ga wasikan nan da aka yi haka sai aka aika wa shugaban kasa shugaban kasa ya ce a'a shi ya yi bincike magubai da laifi saboda haka da allah mu tantance shi don mu ci ma nasara da yakin da muke ake so a yi da cin hanci akan da cin hanci da rashawa to kuma sai da lokacin da za a zo a tantance shi sai a ce kuma a yaya maganan wasika wanda bayan shugaban kasa ya riga ba da ansa a kai to shine ni gaskiya abun da abun takaici amma amma alhamdulillah yan, yan, yan najeriya suna nan akan bakansu kuma ni ina ba da shawaran akan su tsaya akan bakansu duk wanda yana a ce mun muna wakiltar jama'a bai yi abin da jama'a suke ba so su san abin da ya kamata su yi da su kana ganin shugaban kasa zai iya sake maido sunan mago a gare ku zai iya mayarwa mamana an yi da a baya kuma a gaba ma za a yi eh, barin ma fara miki tun zamanin mpn akwai lokacin da shi shugaban kasa shagari ya ba da sunan alhaji ali baba a matsayin minista na, cikin kasa so shida aka mai da sunan shi kuma a ƙarshe an tantance shi an tabbatar da shi a zamanin obasanjo ya kawo sunan borashide an mai da shi ya kai su uku ko hudu shi ma an tabbatar da shi a lokacin zamanin ina jin ko yar raduwa ne ko kuma jonathan akwai na nddc shi ma sau uku aka mai sunan shi an tantance shi to amma akwai ma abu daya akwai lokacin da aka zaɓe shugaban kasa ya ba da ya miko da sunan eh, eh, eh, somebody bilbis ikilas bilbis ikira bilbis to a lokacin suna da siyasansu dss sun rubuto report cewa kar a tantance shi majalisa da ta eh, lokacin eh, ken na mani ya watsar da magana din ya ce dss ba su da dama su rubuta wa shi majalisar dattawa in suna da wani abu akan eh, su je su kaiwa shugaban kasa to wannan kuma kin ga zamani ya zo ya kawo na wani kuma wanda ba a kawo komi ba shi kuma yana neman a samu laifi wannan abun da mutane jama'a suna gani idan mai yi ko kuma mai faɗa ma'aukaci ne shi mai kallo ko kuma mai ji ai ba mahaukaci ba ne to ga shi yanzu dai ma ke kan kujerarsa eh. akwai dokar da ta bashi wannan hurumin zama eh dokan ta ce acting president zai zai iya sa mutum a president ya eh, eh, mutum a matsayi ya acting kuma ni dai dokan da na bincika wanda iyakan inda zai iya yi shine shekara biyar to saboda haka ma'ana wato in bisa in har magu an ga dama zai zo na acting kamar mene ne acting har ma shekara biyar ba abin da ya abin na ɗaya kenan na biyu shi shugaban kasa zai iya sake dawowa da sunansa da kuma dai a tattauna a yi abin siyasa wanda shi ne gaskiya abin da ba a yi ba a yi na kwarai ba ni kaɗai aka bar ni da wannan ɗin kuma ina gani kamar dama jam'iyya da kuma fadan shugaban kasa su ma ya kamata a demokradiyya ake mene hausawa ake cewa wa wada ba kasawa ba ne to shi shugaban kasa yana da wannan ko kuma fadan shugaban kasa suna da ganin cewa ya kamata mu yi aikinmu eh to jiya ba yau ba ne zamani ya canja kamar yadda na bada shawara da ya kamata su fadan shugaban kasa ko da ma mu yan majalisar apc din ne a yi mana magana cewa to ga abin da yake zuwa ya kamata a tabbatar da shi musamman ma tun da akwai shakku irin wannan da to ni na ga ba a yi siyasan kwarai ba a cikin tafiya sannan kuma babba ita majalisar eh, um, eh, fati dinmu su ma sun zo na kawai sun zama yan kallo wannan abun ma zan ce gaskiya abun takaici ne amma dai muna kallo ni dai na san shugaban ƙasar nan da zai wuya a ce don ba wannan wani sabon dalili da akwai wani sabon dalili to ina gada zai iya cewa zai canja amma da yanzu din nan da ba dalili kuma dalilin da aka ki tantance shi shine tsohon dalilin da yana sane da shi kuma ya bincika cewa bai da laifi zan yi mamaki idan ya canja sunansa na kamar yadda na ce kuma idan zargi laifi ne to sanatoci da yawa sanar har da shi shugaban majalisar dattawa din da ni kai na bai kamata ma muna sanar ba don ana don zana mana manya-manyan zarge ma ba wai irin kanana ba shugaban kasa yana da hurumin ya tabbatar ma magu da wannan mukami nashi ba tare da kun amince ba a'a ba zai yiwu haka ba amma akwai matsaloli a cikin tafiya din da yawa wanda ni doka din ne da ya ba mu daman tantancewa din shi ma akwai dan wato kamar za a ce lakuna ban san shi a hausance ba a cikin dokan tsarinmu an ce idan an shugaban kasa ya kawo mana sunaye dole mu tantance shi wuddin wato a cikin sati uku musamman ma ministoci amma bai faɗa karara a kan sauran matsayi din kamar irin na mago din ba amma duk wanda ya san doka idan har an ce a tantance minista a cikin wata wata kwana sati uku to sauran kuma ya za a yi a ce an bar majalisar dattawa kawai ba iyaka ta yi tantance mutum kamar na mago sai da aka rike wata shida ba a tantance shi ba da an zo kuma wannan wasikan da aka ce an yi amfani da shi sai da aka ɓoye wata uku tukuna aka fito da shi ba wanda ya sani banda dino da saraki su biyu kawai suka san wannan leta in zo suna abin nan to bayan haka kuma kwanan nan da aka zo za a tattance shi aka ce akwai wani wasika da aka rubuto an zo an fidda wasika ba wanda ya sani na nan kuma kamar yadda na ce idan za a tantance mutum shin ba za a ce to nan da sati daya ko kwana uku ba da aka da faɗan cewa za a tantance magu da lokacin da aka tantance shi bai kai awa 24 ba to kamar yadda kika ce akwai abin a cikin daga wannan za a gane kuma shugaban majalisar dattawa bai kamata ya nuna ko kuma ya ɗauki side a cikin harkan da ya shafi majalisa ba to wannan kuma bai kamata kuma eh, jam'iyya ta bar ana yin haka kamar muna eh, muna eh, a dirty linens a turanci ake cewa muna tona asirin juna ba daidai ba ne kuma bai kamata ana wulakantar da shugaban kasa kamar yadda aka yi din nan ba shugaban kasa ya kawo suna na biyu da a ce na farko ne ma amma ya sake dawa da shi wannan wulakanci ne ba daidai ba ne wannan yana nufin cewa akwai rashin jituwa tsakaninku kenan da shugaban kasa a'a ko yaya a tsakanin wayansu dai ni kam ni ai kowa ya san matsayina da shugaban kasa kam akida mu daya da shi ba wai shi godfather don ni ban da godfather sai Allah amma akida mu daya menene akidan ma yanzu kama akan wannan idan kasan nan ana so a ci gaba sai an samu zaman lafiya shine kuma shugaban kasa ya sa a gaba zaman lafiya ba kaman yaki da kawai yaki da boko haram da sauransu ba amma yaki da kowane irin ta'addanci kowane irin eh, eh, don dan najeriya ya samu sukunin ya je ya kwana inda ya shiga inda yake so shi shugaban kasa yana mai da hankali akan wannan na biyu yaki da cin hanci da rasha an ba an yi shi an samu nasara a kai ba to kasar nan ba za ci gaba ba ya'yanmu ba za su kowa kasa ba zai komi ba don komi kayi wani ne zai shiga hannunsa in dai kuma mun da abin an bashi zai iya yi abin da ya ga dama da shi ko kuma ya kashe yadda yake so ko kuma ya mai da shi kamar dukiyansa ko kuma ya rubuta ciki a kai to ba za mu samu cigaba kun ga aikin ga yadda yan najeriya mutum zai ɗauki abin da bai bukata ya je ɓoye kamar gafiya sai a dan najeriya za ka je ka saci kuɗi ka ɓoye a tanki ka je ka ɓoye a wani gari ka je ka tona rami ka sa abin da baka bukata ko kuma ka sayi gidajen da baka bukata akwai gidan da aka karbe na wani yanzu muna amfani da shi a zaman ofis in kin ga bedroom din wato ɗakin kwanciya ya kai conference room yanzu shi ma ake amfani da shi a zaman ɗakin conference duk wannan hauka ne to idan ba an yi doka yadda in an san cewa in ka taɓa kuɗin jama'a za a kama ka koyaushe ko ma baka duniya za a kama ka to in ba an yaki da cin hanci da rashawa ba kasar nan ba za ta taba ci gaba ba gashi 'ya'ya muna ta haifawa ana ta karuwa mutanen mu suna ta karuwa idan ba a yaki da cin hanci ba to na biyu kuma idan ba a farfado da tattalin arziki ba ba za mu samu ci gaba ba kaɗan da a cikin shekara biyu wannan da shi shugaban kasa ya yi mutane ba sa magana babban nasarar da aka samu mutane sun fara koma noma yan arewa yanzu shinkafa ana cin shinkafa na gida ma fiye ko kuma ana so don tun da mutane kawai suna cin shinkafan da an cusa shi da taki yanzu shinkafan ina garin nan kusa da kano aka fi so don ya fi eh, test ya fi daɗi to me ya kawo haka don an sa mutane sun duba sun dawo sun mai da su gida suna noma da za mu yi amfani da shi to idan ba an ba shugaban kasa goyon baya ba ba za mu samu ci gaba a cikin wannan harka ba saboda haka ni na kira ga yan majalisa mu sake duba wannan harkan kuma ni na kira ga shugaban kasa ya duba wannan lamarin ya sake maido da sunan eh, mago amma ya kamata majalisar mm, mu ta tashi ta yi magana da sanatocin mu 65 sa'anan shi shugaban kasan ma ya yi magana da shugabannin majalisa ɗin wato su senate president da sauransu a yi musu magana cewa a yi wannan abin mu sa mu bashi mu ci gaba don shi ya ci gaba da aikinsa a yanzu ma haka duk duniya suna yaba masa akan aikin da yake duk duniya ana yabawa to me yasa kawai don ra'ayin wayansu za a bari ni ba wani abu ne yake tsakanin da mago ba banda dai na ga kamar yadda yan najeriya suke cewa yana aikin sa yadda ya kamata kuma a zaman wakilin yan wakilin eh, jama'a ni in faɗe daidai abin da jama'an najeriya suke so